a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a cikin maudu'in mu na yau insha Allahu ta'ala zan faɗa muku yadda ake maganin hada maganin mayu da maganin iska da kuma maganin baki da kuma natsarin jiki baki ɗaya. insha Allahu ta'ala in har kai shi wannan da yardan Allah makar ne na kare sihiri sannan kuma maye bai isa tasiri akan ka ba bi iznillahi ta'ala insha Allahu wannan sirri ne na kursiyu da kuma ul'uzu bi rabbil falak da ul'uzu bi rabbin nas wannan sirri zan mu faɗa muku ku daure ku saurari wannan bidiyo har zuwa ƙarshen sa zai amfanar da ku sosai sosai bi izinin Allah ta'ala domin wannan channel mai albarka mai suna waraka tv ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirye-shirye da za a dinga gabatarwa akan wannan channel mai albarka mai suna waraka tv don ba da gudumawarku ta inda za ku iya ba da gudumawa don taimakon al'ummar musulmi da kuma samun ingantattun magunguna na ayoyin al'ur'ani mai girma da kuma itace na maganin gargajiya ta hanyar da ku ba da naku gudumawar kawai shine hanyar danna wannan channel subscribe da like da kuma ƙararrawan sanarwa domin jama'an musulmai da ma sauran jama'a baki ɗaya su amfana da wannan gudumawa da ake barawa fi sabilillahi wa yau da maudu'i namu kamar yadda muka faɗa muku akan maganin sanmu ne da kuma maganin mayu da maganin baki da kuma tsarin jiki baki daya insha Allahu wannan sirri ne da ake yin sa na ula uzu bi rabbil falaq da ula uzu bi rabbin nas da ma kursiyu inda ake wannan sirri shine kamar haka ga yanda za ka ruwa a kofi kamar haka nan idan ka samu ruwa a kofi kamar haka sai ka zo ka tofa kursiyu kafa uku a ciki wato kursiyu in ka tofa kursiyu kafa uku a cikin wannan ruwa ka tofa sai ka kara tofa ula'uzu birabbil falak har izuwa ƙarshen ayanta ita ma kafa uku a cikin wannan ruwa sai ka tofa sai ƙara tofa ula'uzu birabbin nas shi ma kafa uku sai ka tofa a cikin wannan ruwa insha Allah subhanahu wata'ala idan aka yi haka sai a samo lemun tsami idan aka samo lemun tsami sai a matse ruwan a sa ruwan wannan lemun tsami din a cikin a matse ruwan lemun tsami din sai a zuba cikin wannan ruwan rubutu din insha Allah subhanahu wa ta'ala idan aka yi haka na kwana bakwai bi izinin lahi ta'ala maye dan ubansa ko ido ka haɗa da shi wallahi tallahi sai ya ji a jikinsa cewa kai wannan fa ya haɗu da wani haka kuma duk shirka ko mutum ya jefe ka ko ya banan bi izinin lahi ta'ala in har ka haɗa wannan dafa'i insha Allah ta'ala ko mutum jifan ka yi wannan sharrin da ya nufa a kanka zai koma kansa haka zalika iska ko wani sharrin aljanu duk mutum in ya haɗa wannan dafa yi insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tsare ka daga wannan sharrin iska ko jifa ko kuma aljanu kuma wannan sirri da kuka gani shi na ku siyu kafa uku da ula uzu bi rabbil falak kafa uku da ula uzu bi rabbin nas kafa uku za ku iya yin sa ko da ku a ce iska ne kama mutum za iya samun ruwa haka a kofi da zaran iska kama mutum za a samu ruwa a kofi haka nan sai a tofa الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي شفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سيأتوب هكا أتكروا za a yi haka so uku sai a ƙara tofa ula uzu bi rabbil falak min sharri ma kalak wa min sharri ghasin za qaf wa min sharri nafasati hu daga min sharri hasin za sas za tofa shi ma kafa uku a ciki sai a ƙara tofa ula uzu bi rabbin nas malikin nas alahin nas min sharri waswasil kan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ma kafa uku a ciki haka za a yi kafa uku ko a tofa su a cikin wannan ruwa ya samu lemun tsami sai a matse a saka a ciki insha Allah subhanahu ta'ala za a samu waraka da yardan Allah da haka ku dore ku ringa jarraba wannan sirrika da muke baku a wannan channel lawo mai albarka mai suna waraka TV Allah ya samu dace Allah kuma ya mana jagora asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm Fatahu hu wa nura wa nasar wa barakatu hu wa huda hu min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu asbahna ala firatil islam wa ala kalimati al-ikhlas wa ala muhammadin wa abina millatina ibrahim hanifan musliman wa ma kana min da haka jama'a ku ringa daurewa dukkan wannan sirrika da muke baku a wannan channel namu mai albarka mai suna warakatibi ku ringa daurewa kuna jarrabawa insha Allah subhanahu wa ta'ala za a samu sauki da kuma ku ringa bibiyar mu kuma kan wannan channel namu mai albarka mai suna waraka tv insha Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da kawo muku fa'idodi kala daban-daban akan dukkan abubuwan da suke matsaloli da suke dawo mu kuma wannan tashin hankalin muke da samu a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka mana ƙashenta Allah kuma ka sa mu gama duniya lafiya Allah ka mana rohon cutar alfarman shufiyayyen halitta yawa Allah sa dace